Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci da tara da sittin sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiya yau Laraba 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi allah wadai da harin da ya halaka mutane da dama a wani masallaci da ke mubi a jihar adamawa jama'a da dama sun barke da murna a kan titunan harare babban birnin zimbabwe a jiya talata bayan da shugaban robert mugabe ya yi murabus daga mukaminsa wata tawagar sanatoci daga majalisar dattawan amurka da aka aike zuwa myanmar ta ce kisan da aka yi a jihar rakhine na ƙare dangi ne kanan labaran kenan aka ji bayan yara sun tafi kiwo bayan sallah azhar sai suka da mutane kawai suka zo gidajensu suka koro yara daga wurin kiwo su daga suka far musu a gidaje aka kashe yara kanana da mata cikin shirin za ku ji karin bayani kan wannan hari da aka kai wa yaran makiyaya a yankin numan da ke jihar adamawa a jiya ne shugaban kasar togo da shugaba muhammad buhari suka tattauna a asirce ko me suka tattauna Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi kasashenmu na Afirka ta yamma mun kuma duba batun matsalar tsaro a kasashen Liberia, Guinea Bissau da Togo. Haka kuma za ku ji rundunar sojan ƙasa ta Najeriya ta ce yanzu haka tana ci gaba da aikin kakkaɓa sauran 'yan Boko Haram a dajin Sambisa. Sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wani dan kunan bakin wake a wayewar garin jiya talata ya kashe akalla mutane hamsin. Harin wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata. Ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin Mubi a jihar Adamawa. Wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta iya bakin kokarin ta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren Boko Haram. kungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari bayan labaran duniya muna dauke da ƙarin bayani kan wani hari na daban da aka kai akan wani ƙauyen makiyaya a ƙaramar hukumar numan da ke jihar ta adamawa a daren litinin wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane 45 aksarinsu mata da ƙananan yara an ɓarke da murna akan titunan harare babban birnin zimbabwe a jiya talata bayan da shugaba robert mugabe ya murabus daga mukaminsa matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkin ƙasar tsohon mataimakinsa emerson manangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau laraba ko kuma gobe alhamis idan allah ya kai mu a cewar wasu manyan jam'iyyar zanu pf mai mulki a cewar wani jami'in jam'iyyar lobmo matuke Manangagwa wanda ya tsere daga kasar a ranar 6 ga watan Nuwamba bayan da Mugabe ya kore shi yana nan kusa ba shi da nisa daga nan. An ji mutane suna ta danna abin busar mota wato horn tare da yin rawa suna murna ɗauke da tutar ƙasar domin nuna farin cikinsu kan yanke shawarar da Mugabe ta barin mulki. Wace ya sanar ta wata wasiƙa da kakakin majalisar dokokin ƙasar ya karanta. Sai dai wasu na dasa alamar tambaya shin ko Mnangagwa yana da bambanci da Mugabe? Ƙwararru a Zimbabwe sun yi maza-maza suna nuna cewa Mnangagwa ya yi ƙaurin suna wajen kitsa kisan gokurar hundi wani lokaci da aka yi ta kashe abokan hamayyar siyasa da suka fito daga wasu ƙabilu a shekarun 1980. Idan aka kalle shi ta mahanga da dama al'amuransa sun fi muni, in ji David Mo na jam'iyyar Johannesburg. wanda ya nuni da cewa kasashen duniya na kallon abubuwan da Manangagwa ya aikata a lokacin yakin sunkuru ta wata mahanga mara kyau a lokacin da jam'iyyar ANC mai ra'ayin kwamnisanci ke nuna karfin iko a kudancin Afirka tare da haɗa kai da abokan adawar Mugabe. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, Manangago ya cicciki gwamnatin Mugabe wacce ya ce tana cike da badakalacin hanci da rashawa da rashin cancanta da nuna lalaci wajen gudanar da ayyuka da kuma yin watsi da al'adun ƙasa to amma wasu na ganin mai yasa sai yanzu manangago ya fito yana wannan magana za a iya cewa manangago ya nuna kansa a wata hira da ya shekaru biyu da suka gabata da wata kafar yada labaran cikin gida inda ya bigi kirji ya faɗi kirarin da ake masa na crocodile wato kada wacce ya ce ba ta shiga ƙauyuka ko daji neman abinci amma takan kai hari a lokacin da ya dace. a jiya talata wata tawagar sanatoci daga majalisar dattawan amurka da aka aiki zuwa myanmar ta ce rikicin jihar rakhine na dauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kare dangi da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu aka kuma yi wa matan aure da 'ya'ya fyaɗe ko aka ƙona su ko kuma aka jikkata su wannan duk alamu ne na kisan kare dangi in sanata jeff mckelly na jam'iyyar democrat da ya fito daga jihar oregon yayin wani taron manema labarai da aka yi a ofishin jikadancin amurka da ke yangon mckelly ya faɗa wa manema labarai cewa tawagar ta majalisar dokokin amurka ta nemi gwamnatin myanmar da ta aiwatar da shawarwarin da kwamitin da kofi anan ya jagoranta ya bayar sannan a kyale majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu su samu hanyar kaiwa ga yankin da ake rikicin domin gudanar da ayyukan jinƙai a nan washington ma'aikatar harkokin wajen amurka na duba yiwuwar saka wannan rikici na miyamma a matsayin na kare dangi a hukumance shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa vladimir putin sun amince su mara wa majalisar ɗinkin duniya baya domin shawo ƙarshen yakin basasan siriya cikin lumana wanda a kwashe kusan shekaru bakwai ana yi fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa inda suka jaddada mahimmancin kawo ƙarshen halin kaka na kayan da ƙasar ta shiga inda miliyoyin 'yan siriya suka rasa mahallansu shugaba trump da putin sun ce akwai buƙatar a bar mutanen ƙasar da suke tsere suka koma gidajensu sannan a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar ba tare da wata muguwar manufa ba da kuma kawar da duk wata maɓoyar 'yan ta'adda shugaba trump ya gana takwaran aikinsa ne ta wayar tarho kwana guda bayan da shugaban rasha tattauna da shugaban siriya bashar al-assad kan yadda za a shawo kan yakin basasa kasar a siyasance wanda ya laƙuma rayuka dubu ɗari hudu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu masu taimakawa alkali yanke hukunci a matakin tarayya sun amince da samun saifullah saifov da aikata laifuka 22 sanadiyar mutuwar da wasu mutane takwas suka yi a lokacin da ya tuka wata babbar mota ya bankaɗe su a wata hanya da aka tanada domin masu tuka kekuna a birnin new york ma'aikatar shari'a ta ce an samu saipov da laifi a jiya talata a kotun tarayya da ke manhattan an caje shi da aikata laifuka takwas ne kan kisan kai da laifin niyyar aikata kisan kai sha biyu da kuma niyyar da tallafawa kungiyar is hada da barnata motocin hawa da suka haifar da kisa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla yanzu haka bayanai na kara fitowa kan wani kisan gillar da aka yi wa wasu yara yaran makiyaya da kuma wata da wasu mata a yankin numan da ke jihar Adamawa. Inda shaidun gani da ido suka tabbatar da mutuwar fiye da mutane 45 yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda ke da hannu a wannan kisan. Ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. An dai kai harin nema a rugayen Fulani da ke kauyukan Shafaran, Shawal, Gumara, ke kan da Makaɗamti. inda ɓace make da rinjaya a cikin su da yake tabbatar da aukuwar lamarin kakakin na 'yan sannan jihar adama Usman, Abubakar. Eh, a lokacin da muka bar numan muna da kusan ashirin da kusan bakwai zuwa takwas. To amma baya baya da kaɗan saboda ko son da aka ce suna nan a daji ma da su ba. Kaman a wani mataki kuka ɗauka yanzu? Yanzu da an sa mutane su kwantar da hankalinsu kuma an tura jami'an tsaro daidai na kwakwaro wannan wajen kamar da shi eh, kwamishinan yan sanda da kuma asibiti gona ya basu su kama ma mutane hakuri su yi hakuri gwamnati za ta ya kokarin da ta gama wannan abin bai ah, sama ba da idan Allah. Kawo yanzu akwai wadanda aka kama? A ba wanda aka kama ka gana cikin tension hankali ya tashi ina amfani hankali ya yake da shi ana nan da yana kokari. Kawo yanzu ma dai tuni wasu shugabannin haɗakar ƙungiyar makiyayan Najeriya ta mai yadda Allah suka ziyarci yankin domin ganin halin da ake ciki. Mafin da Umar Ɗanburam da ke ma zama shugaban kungiyar ajiyon arewa masa gabas wanda ma da shi aka yi jana'izar waɗanda aka kashe. muna kyautata zaton mutane mu da bamu gani ba mutum kusan sittin da biyar ne amma a yanzu mun yi zana'i da mutum arba'in da biyar wadda aka kashe wadda aka yi zana'i su a nan garin numan akwai kuma mutum ishirin da shida nan kuma suna gadon asibitin numan wadda yanzu muke kokarin ɗauko su daga garin numan zuwa yola masu raunuka mummuna na a jiki. wai menene asalin abin ne. Eh abinda aka ce mana ya jawo wannan da wai bayan yara sun tafi kiwo bayan sallah azhar sai suka da mutane kawai suka zo gidajensu suka koro yara daga wurin kiwo suka zo suka far musu a gidaje aka kashe yara kanana da mata wadda babu baligi a cikin maza da aka kashe ma har da yaro mai kwana uku a duniya da uwar shi su ma an kashe. Yanzu me kuke so a yi? Eh, mu abin da muke so a yi gwamnati ta bi mana kadu ta bi kadu kuma cikin gaggawa don kawo zaman lafiya kuma mai dorewa dalili kuwa shine ba wani zai fi da zaka ma mutum a duniya in ba kisa ba ba addinin da yadda ka kashe shi ka cire mishi rai sannan an cire musu rai an kone gidajensu an kuma kashe dabbobinsu ba inda za su kwana ba abin da za su ci a yanzu tukuna muna neman ɗaukin gaggawa ga gwamnati sannan kuma gwamnati ta gurfanar da waɗanda suka aikata wannan abu cikin gaggawa a kotu. yamma dai zuwa yanzu tuni wata tawagar gwamnati karkashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar adama tamatin babala ta ziyarci yankin domin jajanta makiyayan tare ku da saba layar kama waɗanda ke da hannu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Batutuwan tsaro a kasashen Liberia da Gini bisau da kuma Togo ne ya mamaye ganawar da shugaban Togo da ya yi da na nigeria Muhammadu Buhari daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da karin bayani. Shugaban kasar Togon wanda har wa yau shine shugaban gamayyar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ya yi wa 'yan jaridu karin bayani. na zo Najeriya ne don in gana da shugaba Muhammadu Buhari in kuma gode masa bisa yadda ya taimake ni a zaɓe na da aka yi a matsayin shugaban kungiyar ECOWAS sannan in nuna farin ciki na ganin yanzu ya warke sosai bisa lalurar jinya da ya fama da ita a baya. Na tattauna da shugaba Buhari gane da wasu batutuwan da suka shafi kasashenmu na Afirka ta yamma mun kuma duba batun matsalar tsaro a kasashen Liberia, Guinea-Bissau da Togo. Euh, euh, kuma a cewar tsohon mukaddashin jakadan najeriya a majalisar ɗinkin duniya ambasada suleiman ɗahiru ya ce batu irin na neman taimako najeriya babu abin da ba za ta iya yi ba duk wani abin da yake so najeriya ta yi najeriya za ta yi najeriya ta fi karfin a ce wani abu ya fi karfinta duk abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiya namu na ECOWAS duk Najeriya za ta iya shiga ta yi abin da ya kamata kamar yadda aka yi rikicin Liberia aka yi rikicin Sierra Leone wanda muka kashe dukiya da yawa aka kashe mana sojojinmu da yawa da mutane fararen hula da yawa. Shugaba Nasimbe ya kuma magantu akan yadda hukumar ECOWAS ta rage yawan kwamishinaninta daga goma sha biyar zuwa guda tara kacal. Ɗaukar wannan mataki a cewar Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka tara bai zo da mamaki ba wato yawanci hukumomin nan suna samun matsala matsala saboda a tafiyar da su nauyin yana kan kasashen da suke ciki kowace ƙasa akwai kuɗin da ake sawa ta biya kowane shekara wato a bajet nasu na shekara abin da yake faruwa shine yawancin kasashen ba biya suke hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Daga Abuja kuma sai garin Maiduguri inda aka gudanar da babban taron limaman cocin Katolika na rundunar sojan Najeriya. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani. babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur buratai ya ce suna ci gaba da aikin kakkaɗe gyauran 'ya'yan ƙungiyar boko haram a dajin sambisa babban hafsan sojan ya dai bayyana hakan ne a wani taron limaman cocin katolika na rundunar sojan najeriya na shekarar 2017 da goma sha bakwai da gudanar a garin maiduguri sanar buratai wanda kwamandan operation lafiya dole da ke kula da shiyan arewa maso gabacin najeriya major janar ibrahim attahiru ya wakilta ya ce wannan rikici na yayan ƙungiyar boko haram ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma kasar tattalin arziki amma yanzu hakan suna dab da kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. I am happy to say however that the armed forces and other security services have continued to respond effectively ya ce ina mai farin cikin shaida muku cewa rundunar sojan najeriya da sauran takwarorinta da jami'an tsaro suna aiki tukuru musamman ma a ƙauyuka wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci ya ce ga misali a shirar arewa maso gabacin najeriya rundunar haɗin gwiwarmu da ake kira multinational joint tax force da na operation lafiya dole sun maido da zaman lafiya ƙarƙashin garuruwan da da a baya suna ƙarƙashin mulkin boko haram kuma yanzu hakan muna ci gaba da gudanar da aiki na ƙoƙarin kakkaɗe raguwar 'ya'yan ƙungiyar kungiyar boko haram din alhaji sambisa ya ce wannan a bayyana take cewa kwazon rundunar sojan najeriya da sauran jami'an tsaro mata da maza zai maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan ƙasa. this shi ma babban limamin cocin katolika na rundunar sojojin najeriya brigadier janar charles td cewa ya yi Our troops here are doing very well, and uh, you could imagine what it will be without the work they are doing, the sacrifices, the services they are rendering to the country, particularly in this AOR. Ya ce rundunar ma'anan suna kokari. Za ka yi mamaki idan ba nan irin sadaukarwa da kuma irin kwazon da suke nuna wajen gudanar da aikinsu ba a wannan kasa musamman ma a wannan yanki. bishop naga muhammad william zai eh, shine shugaban kungiyar kristoci na jihar borno wanda shi ma ya halarci wajen wannan taro ya kuma to albarkacin bakinsa yana mai cewa wannan annobar ta shafi kowa da kowa kuma kowa bai da zaman salama shine yadda za a haɗa kai kenan allah ya taimake mu kuma a su sojoji a goyi bayan su a haɗa kai da su domin a samu zaman lafiya an dai gudanar da addu'o'i da kuma waƙoƙin yabo a cocin katolika da ke barikin mai malari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to madalla a da haruna dauda har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe goma da minti goma na dare ku kasance da mu a shafinmu na facebook da misalin karfe 6 na yamma agogon najeriya da niger inda za mu kawo muku wani sabon shirin muryar amurka mai suna faɗin mu ji Maudu'in da za a tattauna a yau shine korar ɗalibai daga makaranta da kuma illolin da hakan ke haifarwa. Sai a kasance da mu a shafin Facebook wanda zai zo muku kai tsaye. Yanzu dai ga mu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasa a Zimbabwe da makomar ƙasar bayan Robert Mugabe. Jama'a masu roma salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba shugaban Zimbabwe Robert Mugabe daga ƙarshe dai iyaye murabus. I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe. Wannan kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Jacob Mudenda yake karanta wasikar murabus da tsohon shugaba Robert Mugabe ya aike wa majalisa a daidai lokacin da 'yan majalisar suka fara muhawarar tsige shi. Bayan da ya kunnen kashi ga wa'adin da jam'iyyar zanu mai mulkin ƙasar ta bashi cewa ya yi murabus zuwa sha na rana ranar Litinin. A cikin da tsohon shugaban ƙasa yake cewa ni Robert Gabriel Mugabe bisa la'akari da kashi casa'in da shida ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Zimbabwe na yi murabus ba tare da wani bata lokaci ba. To kan haka na zanta da malami a jami'ar Afirka ta kudu da ke Pretoria Dr. Abdullahi Yusuf kuma na tambaye shi abin da ya sa juyin mulkin Zimbabwe ya sha bamban da saura da sojoji a nahiyar Afirka suke yi. To akwai dalilai da dama da ya sa eh, wannan juyin mulki zamanto daban da saura saboda in aka duba mm. da aka bayan da aka wayi gari sojoji da tankoki sun cika babban birnin zimbabwe wato harare ana tsammanin cewa abin zai zamanto ko da zub da jini ko kuma a yi ma shugaba robert mugabe da karfin kafa ya sauka ko a tsige shi sojojin da yake suna da goyon bayan mutanen jam'iyyar zanu pf sai suka yi abin kamar rabin joy mulki da kuma rabi matsin lamba ga shi shugaba saboda sun san cewa idan suka yi joy mulki eh, sun ma duk kundin tsarin mulkin kasa taka haye sannan kuma sun san cewa a halin da ake ciki a kasashenmu na afirka yanzu gwamnatoci da dama a riga kamar an wuce yayin joy mulki irin wanda ake yi a da kai tsaye da sojoji za su zo su tube zababbin shugabannin kasashe ko da a ce shugaban kasan ba halittaccen zababbe ba ne to shi kuma shugaban robert mugabe ya riga ya san dokokin kasa kuma ya san dokokinsu na jam'iyya so ya riga ya sai da shi ya sa nake ganin ya jajirce ya ba da kai bori ya hau sai da aka yarjejeniya da shi akan yadda makomanci za ta zama bayan ya sauka daga shugabancin ƙasa. Akwai matakai da kamar ƙungiyar haɗa kan kasashen Afirka AU ta ɗauka a baya ne da ya tsorata su sojojin suke gudun kada in suka ɗauki wannan mataki na juyin mulki yadda aka saba ya zamanto musu alaƙaƙai da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da su da ma nahiyar baki ɗaya? akwai matakai saboda idan idan yadda ƙasar Zimbabwe ta samu kanta a ciki musamman a hali na matsi na tattalin arziki idan suka samu matsin lamba daga shugabannin kungiyar haɗin kan afirka ko kuma shugabannin kungiyar kudancin afirka saboda a halin da ake ciki kamin a eh, shugaba robert mugabe ya yi murabus an riga an ba da umarni ma shugaban ƙasar afirka ta kudu da na angola a kan su je su tattauna domin a samu matsala tun da satin nan ya shiga ake neman tun wancan sati ake neman a samu mafita tsakanin su da tsakanin sojoji da shi shugaba Robert Mugabe. So waɗannan abubuwan suke duba kaga kamar yadda halin ƙasar take cikin halin matsin tattalin arziki a zo a ce kuma an kafa mata da takunkumi ko kuma ƙahon zuga musamman daga Afirka ta kudu saboda kamar Afirka ta kudu ta zama musu kamar eh, cibiya ko ginshiki da suke samun tallafi ko ta hukumance ko ba hukumance ba. Mm, Dokta Abdullahi ka taɓo batun Afirka ta kudu lokacin da aka fara wannan rikici ba da juma ba shugaba eh, Jacob Zuma yana daga cikin waɗanda suka fara magana da um, eh, Robert Mugabe lokacin da yake suka fasa ɗaurin talala a gida. Mm, wannan na sa wasu na tunanin cewa watakila juyin mulkin ma da bakin watakila waɗannan ƙasashe ko kuma dai ya kake kallon al'amari. sarƙaƙiya matukan gaske zai waya a ce da haɗin bakin ko afirka ta kudu saboda akwai alaka ta kudu ku tsakanin shugabannin afirka ta kudu musamman na jam'iyyar anc da kuma shugaba mugabe saboda a lokacin da suka yi gwagwarmayar neman yancin eh, su daga mulkin wariyar launin fata zimbabwe ta taimaka masu sosai. me yasa kake gani ya taurin kai? eh to ɗaya daga cikin dalili shine an ce mugu shi ya san makwancin mugu saboda kamar yadda aka faɗa ya san alakansu ya san kamar sirikansu da kowa da kowa kuma da a ce ya bada kai bori ya hau tun da farko ba a tsaya yarjejeniya ba ba wanda ya san yadda makoman shi za ta za kare ko zai zo a wulakanta shi daga baya ko ko kaga wannan turjiya da ya yi aka samu a ga nuna cewa fa shi har yanzu shine shugaba aka zo da lalama da shiga tsakani aka zo aka cimma matsaya eh, ya yi tasiri kwarai sannan abin da masu sauraro ya kamata su yi la'akari da shi ko lokacin da sojoji suke jawabi na farko a gidan talabijin sun nuna cewa ne shugaban kasa har yanzu shine hafsan hafsoshi kuma shugaban kasa na abin nan abin da suke cewa shi ne suna so su kawo da mutane ne na kusa da shi wanda suke masu cin hanci da rashawa da suke lalata mulkin kasa ga akwai wannan eh, eh, eh, girmamawa a su. Eh, Dr. Abdullahi bantare numfashinka ba shin um, yaya aka yi shi shugaba Roger bugabe ya samu mm, eh, matsala ta sadarwa eh, ta tuntuɓa tsakaninsa da na kusa-kusa da shi haka ya zamanto ake zargin bai jinta kowa sai abin da matarsa ta kitsa masa. To halin yau da kullun ne saboda an ce da harshe da haƙori ma akan saba amma dai kamar yadda ka faɗa alamu na nuna cewa sanadi matar shi ce wacce ita ma an nuna cewa tun lokacin da ya aure ta ba a santa ba a fagen siyasan zimbabwe sannu a hankali a hankali ta zo ta yi suna sannan tana ganin cewa ba wanda ya kamata a ce ya gaje shi sai ita kasan ana ta zargin cewa akwai lokacin da ko ta yi yunkurin saka maguba ne ma ɗaya daga cikin mutanen da suke kusa da shi. Abdullahi ko za ka gaya masu sauraro shin wadda ake zaton zai karbi shugabancin nan shi Mr. Emerson wadda saboda shi ne rikicin nan ake zargi ya taso wani irin mutum ne shi saboda wasu suka ce akwai masu zargi cewa ai a rubuce rubuce cewa ai bata sake zani ba watakila ma gara mu gabe a kai saboda ana zargin duk cin zarafin da ake zargi an yi wa yan adam da mutane da suka babbace a a ƙasar zimbabwe karkashin jagorancin shi wannan emerson ne haka ne kamar yadda rahotanni yake fitowa cewa ba ina ban jin abubuwan abin zai sake zani ba kila abin da zai sake kawai a ce ba mugabe ne ba kila mutane kuma suna ganin wannan shine zai zamanto somin karshen mulkin jam'iyyar zanu pf ban jin dai a halin yanzu wani abu zai sake zani ba kila ko sai bayan in an sake yin zaɓe an zo an zaɓe an tabbatar cewa an yi zaɓe an zaɓi gwamnati sahihiya wanda za ta jagoranci jama'an zimbabwe mu wani darasi kasashen afirka za su koya shugabannin kasashen afirka za su koya daga abin da ya faru a zimbabwe da robert mugabe ya kamata a ce da shugabanninmu da mu duka mu sani cewa komai da lokacin shi komai kan wuce yayin shi so idan mutum ya samu shugabanci ya kokari ya iya kan abin da zai iya ya sadaukar da kan shi da kuma jama'an shi sannan idan wa'adin shi ya yi ya kamata ya bar mulki tun ana marmarin shi to kada ya zo ya shiga cikin kundin tarihi a matsayin wanda ya lalata al'amura kaga in mutum bai sauka cikin lalama ba to ba yi hankali ba zai sauka cikin eh, rashin jin daɗi ko kuma ya zo wulakanta daga baya kana ji Mm, kana ji takwarorinsa waɗanda suka fi shekaru talatin ko so kusa shekaru talatin kan mulki wannan abin da ya faru a zimbabwe zai girgiza su hasa yi tunanin za su sauka cikin larama? zai wahala da in ka duba ba dai sai mun kira suna ba ko mun kira kasashe duk kasashen da shugabanni suka yi shekara da shekaru wasu sun fi ashirin wasu sun fi ashirin da kaza duk ba su duba hakanan suna duba cewa in su kawo kan mulkin nan ya kamata a ce ba masu ba ko da za su sauka ne har bayan su ya zamanto wasu 'ya'yansu ne suke yi ko kuma matayensu ko kuma na kusa da su saboda kare muradin kansu abinda da bai kamata ba shine bai kamata a ce mutum zamanto shi ya ga cewa in ba shi ba ba wanda ya iya. Jama'a masu mu da haka Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Afirka ta kudu da ke birnin Pretoria da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. wani dan kunan bakin wake a wayewar garin jiya talata ya kashe akalla mutane 50 a najeriya harin wanda shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwatanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci da ke garin muba a jihar adamawa an barke da murna kan titunan harare babban birnin zimbabwe a jiya talata bayan da shugaban robert mugabe ya yi murabus daga mukaminsa matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkar kasar mataimakin sa emerson manangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban kasa a yau laraba ko kuma gobe alhamis a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar zani pf mai mulki a jiya talata wata tawagar sanatoci daga majalisar dattawan amurka da aka aiki zuwa myanmar ta ce rikicin jihar rakhine na dauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kare dangi da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu aka kuma yi ma mata fyaɗe da 'ya'yansu aka kona wasu aka kuma jikata wasu wannan duk alamu ne na kisan kare dangi inji sanata jeff mckinley na jam'iyyar democrat da ya fito daga jihar oregon shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa vladimir putin sun amince su mara wa masu ɗinkin duniya baya domin a kawo ƙarshen yakin basasan siriya a cikin lumana to madalla kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyya ga ustaz salihu zubairu bisa rasuwar kawunsa mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar kaduna suleiman liman da jidda isa son allah ya ji kansa ya gafarta mana ya kuma tana mu ƙarshen masu wuraren ma'anar muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku yi cewa majalisar dattawan najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi hamsin na kasafin kuɗin wannan shekarar kafin ta fara aiki akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa sai a biyo mu cikin shirin yanzu a madadin muhammadu lalo ta na gabatar da shirin da kuma cuba hiro ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daryl smith nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan salamu alaikum